mu ba mu san abin da mutane suke nihi ba da ita wannan koti ta kundin mulki ita ta hiddo 'yan takarar da za su je juyi na biyu ta hidda da hamma amadu da isufu muhammadu to mene ake jira gare mu lalle wa'yansu sun so a ce hamma amadu ya janye watakila ni in su ya janye ya bar ma ɗan takararsu muhammadu isufu da hamma amadu da ci muhammadu isufu ai al'umma ta je zaɓe ta hiddo su ta rairaye ta hiddo su 'yan takara to kaka za a yi a ce shi wancan bai bari ba mu mu ce mun bari yau mu banowa Malam Umman Sani Muhammad kenan sakataren jam'iyyar Modern Lumana bugo da ƙari kakakin Hama Amadu yana mai jaddada takarar ham Amadu a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a Nishar a ranar 20 ga watan Maris. sai dai ya kara da cewa kawancen kofa na jam'iyyun adawa ba zai je yakin zaɓe ba balantana magoya bayansa su halarci runhunan zaɓe a ranar da ya kamata isu muhammadu da hamma amadu su fafata mun ce muku mu na farko mun hita daga hukumar zaɓe na biyu majalisa wannan mutanen ba za su je sabna sai aiki ba ciki muna tsaye sai an su ko hamma amadu za mu kira mutanenmu ranar wani da suka sa ba a kan doka ba a ranar nan mutanen kan su hito su zaɓe. a nata ɓangare hukumar zaɓe ta buƙaci ɓangarorin siyasar ta nijar su yayyafa wa zuciyoyinsu ruwan sanyi a takon sakar da ke neman kawo cikas ga tafiyar demokradiyyar ƙasar. Metar kadri Umaru Sanda shine mataimaki na farko na shugaban hukumar Seni. Sun ce ba su zuwa, amma hal yanzu ba mu samu ba takarda wadda suka aiko mana su ce ba su zuwa. Watar da muke a shirya a wannan kasar a ta yi zaɓe don saboda ƙasa ta zabna lahiya kowa ya samu kwanciyar hankali muna roƙonsu su zo aje wannan zaɓen kamar yadda an ka fara shi duk wani gyaran da ya kamata muna nan muna shurara su mun ce ma direktar da kamfani ɗinsu duka suna iya zawa su gaya mana inda ya kamata a yi gyara don saboda a yi wannan zaben lahiya shine yanzu muka baku bayani a ɗaya dabara, jam'iyyar model lumana ta karyatar da labarin sakin shugabanta hamma amadu da aka yi ta bazawa a jiya juma'a kakakin ɗan takarar ya ƙara da cewa wannan magana shaci faɗi ne kawai irin na masu son haddasa rudani a kawunan jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar niger